kadai wanda ke juya al'amura kamar yadda dama ya halicci mutane ba da komai ba sai don su shi da bauta ya aiko manzanni suka kira mutane zuwa ga kaɗi ta Allah suka nusar da mutane dukkan alkhairi suka umarce su da aikatawa suka bayyana wa mutane dukkan sharri suka hane su daga aikatawa Allah subhanahu Ta'ala shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da juya al'amura ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallim wadda allah ya aiko shi da fiyayyen littafi shi ne alkur'ani mai girma ya kira mutane zuwa ga ta allah ya kuma karanta mutane addinin musulunci ya bayyana wa mutane dukkan alkhairi ya umarce su da aikatawa ya bayyana wa mutane dukkan sharri ya hanyar su daga aikatawa ya bayyana wa mutane dukkan ma'abuta haƙoƙi da haƙoƙinsu a kan kowane ɗan adam duwanda yake son ya samu haɗuwa da Allah lami lafiya wajibi ne kula da waɗannan haƙoƙi da kuma ma'abuta haƙoƙi da amincin Allah tabbata gari shi bisa alayensa da sahabbansa duk wanda suka bi shi da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau ba tana tunatar da mu ne ashabul huquq wa huquqihim ala kulli insanin muslimin wato ma'abuta haƙoƙi da kuma haƙoƙinsu akan kowane mutum ɗan adam musamman musulmi haƙoƙi ma'abuta haƙoƙi suna nan da yawa sannan kuma akwai haƙoƙinsu sannan kuma wajibi ne kowane mutum ya kiyaye haƙoƙi masu haƙoƙi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba'ati kullazi haqqin haqqa bawa kowane ma'abucin haƙi haƙinsa mafi kowa mafi cancantan haƙi wanda fi kowa haƙi akan mutum shine Allah mahalicin mutum Allah subhanahu wata'ala shi ya halice mu gaba ɗaya yana da haƙoƙi a kanmu mafi girman abin da ke haƙƙin Allah a kanmu ne mu kaɗaita shi da bauta wa'budullaha wala tushriku bihi shai'a. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al hakim Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa bautawa Allah shi kadai kar ku haɗa shi da komai kar ku yi da shi da kowa cikin bautarsa Maka dole bawa musulmi ne ko ba musulmi ba Allah ya wajabta masa cewa lallai yana da haƙƙi a kansa haƙƙin Allah a kan mutum ne mutum ya buta wa Allah shi kashi kai haɗa shi da kowa Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana dukkan mutane gaba ɗaya wajibi ne akan su suka aika Allah da bauta wanda ya kace bautawa Allah da gaskiya ba zai hadu da Allah kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafartawa in dai an hada shi da wani amma yana iya gafarta sauran zunubai wanda ba shirka ba haƙƙi na farko shine haƙƙin Allah wajibi ne mu kula da haƙƙin Allah mu kadaita shi da bauta kar mu yi shirka a kowane irin hali muke ciki na biyu haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manzanni wajibi ne mutum ya shaida tabbatar cewa dukkan manzanni sun isar da sakon Allah kuma lallai su manzannin Allah ne kuma Allah ne ya aiko su sawa'an waɗanda aka ambace su ne cikin alkur'ani muka sani har ma waɗanda ba mu sani ba idan Allah ya tabbatar da cewa ya aiko manzanni din minhum man qasasna minhum man lam naqasus akwai waɗanda muka bayyana maka su muka ba ka labarin su kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ma waɗanda ma ban ba ka labarin su ba don haka da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su da wanda bai bayanin su ba da wanda alqur'ani ya ambace su 25 cikin manzanni alqur'ani ya ambaci sunayen su dalla dalla waɗannan da ma wasun su gaba daya hadisi ya zo hadisin Abu Dharr Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mana annabi Allah subhanahu ala, annabawa su 124 ne cikin su manzanni 315 ko 13 ko makamancin haka wannan hadisi malamai sun magana akan sama mafi yawa sun ce yana kai martaban Hassan ma'ana hadisi ne wanda ba iya ciki shi kuma tabbas ne abin da ya fara wannan ya nuna manzanni da annabawa suna nan da yawa amma Allah bai ambace su gaba ɗaya cikin alkur'ani ba wajibi ne mu yi imani cewa su manzannin Allah ne mu ba su haƙoƙinsu musamman manzonmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙoƙi a kanmu shine wajibi mu gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa tasdiquhu fi kulli ma akhbar gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa wannan wajibi ne akan kowane musulmi wajibi ne ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko da kuma cewa shi manzon Allah manzo ne da faɗi gaskiya ba dole ne a yi biyayya ga dukkan abin da ya yi umarni imtisalu imtisalu ma naha anhu wa zajar kuma imtisalu ma amara bihi ko ta'atu fi ma amara wajibi ne a bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya yi umarni shi sannan mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da komai la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku zai zama mai imani ba sai na fi soyuwa gare shi zuciyarsa sama da yadda yake son iyayensa sama da yadda yake son ƴaƴansa sama da yake son dukiyarsa sama da yadda yake son duk wani abu ma a duniya sai manzon Allah ya zama na farko wannan haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan musulmai sannan na bu ma na an dole a nisanci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bi umarninsa a nisanci abin da ya hana a so shi so na gaskiya ma wa fihi ba ta yi an wuce gona da ke an dau haƙƙin Allah an shi ba haƙƙi na gaba haƙƙin iyaye wajibi ne mutum ya san cewa iyayensa suna da haƙƙi a kansa dole ba su haƙƙinsu Allah subhanahu wataala ya gwama haƙƙinsa da haƙƙin iyaye wa'budullaha wala tushriku bihi shai'a sai ce wa bil walidaini ihsana wa ba rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil walidaini ihsana Allah subhanahu ya yi bayanin cewa lokacin da yake magana akan tauhidi haƙƙinsa abun da yake bi da shi baya sai ce iyaye a kirkita musu malamai suka ce wajibi ne biyayya ga iyaye matukar abun da suka yi umarni da shi ke sabawa Allah malamai suna cewa mutum ya yi ƙoƙarin gamsar da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ta hanyar kawo hujja kan magana ta rayuwar duniya wani abu haka na ra'ayi idan kuma magana wani sa'i da iyaye akan wani abu na ra'ayi ko misali gona ko kasuwa ko wani abu sai iyayen suka faɗo ni ra'ayi ko mahaifi ko mahaifiya kansu biyu suka ce ni kuma ina ga ra'ayi na kaza ne alhali kai ko kana da wata hujja a rayuwarka ta duniya cewa ra'ayinka sabanin nasu shi ya fi har kai ƙoƙarin kawo hujja da gamsar da su cewa ra'ayinka shi ya fi malamai su ke cikin akan rayuwar duniya ne in sai haka ka saba wa Allah duba fa saboda girman iyaye haka wajibi ne mu yi biyayya ga iyaye ɗaya daga cikin magabata yana karanta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa ta tsufa sosai ta kai matsayi tana yin abu ma bata san ta yi ba haka sai yana cikin karantarwa an gama cika a wuri sai ki rinka kwana masa kira wa cewa wane wane idan ya ji sautinta duk da ya san akwai uzurin cewa tana iya yin abin da ba san me take yi ba amma sai ya rufe littafi sai ta dukkan ɗalibai su yi haƙuri sai ya tashi sai ya amsa kiranta ya zauna yana rarrashinta sai ta nitsu ta koma ta zauna sannan ya dawo a cigaba da karantarwa wannan yana nuna girman haƙƙin iyaye abu hurairah radiyallahu anhu wata rana yana sauri zai tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gida yana sauri mahaifiyarsa tana cewa Abdurrahman yana kiransa ashe da jiba don yayi gaggawa hankalinsa yayi gaba yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa kuma ta yi fishi ce. yau Abdurrahman ce kira ina zai je amma bai amsa kira na ba lokacin da ya dawo ya yi na kira ka dawo ba ce wallahi ban ji ki ba ce har na yi fishi abu hurera da ya ji haka sai dai ɗau duk abin da tsara na dukiya sai sai raƙumi a kasuwa ya soke raƙumi ya raba naman sadaka ya tsaya Allah ina tawassuli da wannan sadaka da nayi mahaifiyata ta kira ni ban ji ba ta yi fishi a kana ya Allah ka yafe mun da wannan tawassuli na sadaka bayan Allah wajibi ne mu kula da haƙƙin iyaye in suna raye mu yi musu ihsani in sun bar duniya wajibi ne mu yi musu addu'a malamai suka ce wanda yake son addu'a sa ta karbu to ya duka yin addu'an bayan yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya yabi Allah yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai ambaci sa kafin nan ki kuma yi addu'a wa iyayensa in yi bukaci in ya ambaci sa sannan ya rufe da girmama Allah da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki addu'a wa iyaye wannan yana sa insha Allah addu'arsa ta karbu ya ku bayan Allah iyaye suna da girman haƙƙi sosai kuma suna raye ko suna raye haƙƙi na gaba shine haƙƙin shugaban malamai wajibi ne mutane su san suwaye malamai a cikin su kuma su girmama malamai su bajjala su yau an wayi duk wanda ya ga dama sai yi surutu da ya ga dama sai ka shi dan karami yana zagin malamin da yayi jika da shi jikan jika malamin da ya kai matsayin da inda malamin zai zauna ma ba za a bar shi ya zo ya wuce ta guri ba amma saboda an samu dama ta social media da makamantan haka daga yan kananan matasa suna tattakan malamai har kaji wani mutum yana cewa manya-manyan malamai waɗanda suka rubuta littattafan da ba za a iya adadin su ba yana ce musu wawaye ko yana ce musu wasu abubuwa saboda wai sun saba da ra'ayinsa ko kuma tunaninsa ba irin nasu bane iya irin wannan matsalolin shi ne ya sanya matasa wajen ɗari uku suka zo gurin imamu ahmad suka ce ya imam gwamnati ana zalunci ba a bin allah ba a kaza ba a kaza saboda haka kawai mu yanzu za mu fita mu yi yaƙi an kashe mu an kashe mu domin allah in kuma mun tsira shi kenan kawai a kafa da musulunci imamu ahmad ya ce ku yi haƙuri karantar da mutane a gini kudin ma tukunna ku zo ku karantar da ku kafin nan suna fita suka ce kun ga nan ya riga ya yi rauni ya riga ya tsufa shekanan suka bazama suka manta da ra'ayinsa suna fita suka fito na fito aka kashe 200 da kusan 80 a cikinsu ka kama wasu aka sa su a kurkuku ka tsare su ka raba su da haddan alkur'ani ka raba su da ibada ka raba su da karanci da addinin musulunci imamu ahmad su ji maganarsa sun kafa shi tsufa da ya sa shi imanin su ya fi nasa wannan shine abin da ake ciki a yanzu matasa kaga suna zagi manya-manyan malamai lallai ne ku sani cewa malamai za su iya yin kuskure za su iya yin jiki babu wani mutum a doron kasa face zai iya yin kuskure zai iya yin jiki tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Imam Malik yake cewa kullun yukhadhu bi qawlihi wa yutrak illa sahibu hadha al-qabr sallallahu alaihi wa sallam duk wani mutum da gani a doron kasa ko min malintarsa ana iya karban maganarsa ana iya kuma kyale ta in ban da ma'abucin wancan kabari yana nuni zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna mana cewa in malamai sun yi kuskure mu roki Allah ya gafarta musu in malamai sun yi daidai mu gode wa Allah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa mun kasance muna sadaka idan muka yi sadaka sai mu yi tawassuli da wannan sadakan ya Allah ka karbi wannan sadaka mu, Allah ka sa kar mu ga laifin malaman mu muna tawassuli da wannan sadaka in ba su ga laifin malamai ba ba za ma su mata ba kaga an huta kenan ya ku bayin Allah su tsoron Allah cikin malamai musalli malamai suna da haƙoƙi wajibi ne a kiyaye haƙoƙin su duk wanda kaga Allah ya ajiye shi babu abin da yake yi dare da rana sai karantarwa da rubuce rubuce da fatan da mutane da dawo mutane zuwa ga tauhidi ta Allah a sani cewa wannan ba karamin mutumi bane Allah ya bashi matukar aiki babu wani aiki a duniya irin nasa in ba mai aiki irin nasa ba duk wani mai matsayi a duniya kamar sa duk wanda zai kira a duniya nan babu wanda kai wanda zai kira ka zuwa ga ta Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zai iya yin kuskure zai iya yin daidai in yayi kuskure Allah ya yafe masa in yayi daidai Allah ya bashi lafiyansa wannan shine tsakanin mu da malamai wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kabayin Allah na kwarai suke ba sa rike gilli tsakanin su da malaman su tsakanin su da wasu mutane haƙƙi na gaba shine haƙƙin mutane haƙƙin shugabanni eh, kan talakawa wajibi ne ya ku bayin Allah ku kula da haƙoƙin shugabanninku in sun umarci da abu ku aikata in da abun bai saba wa Allah kar ku ce za ku yi fitona da su a lokacin da za a cutar da musulunci a cutar da musulmai a cutar da addinin musulunci ba a taba fitona cikin shugabanni ba ba ce sai ka samu ci ma baya wajen yada addinin musulunci duk lokacin da aka fitona cikin da shugabanni in za a yi dokoki sai an yi dokoki da za su rusa addinin musulunci dokoki da za su sa da baibayi ga addinin musulunci ya ku bayin Allah ku karanta addini ku fahimci addini ku lazanci malamai ku yi biyayya ga shugabanninku ku cikar ba su umarce ku da sabawa Allah ba ku yi addu'a in shugabanninku sun zalunci ku ku roƙi Allah ya kwace muku haƙƙi a gurin su kuma ku ba su haƙƙinsu ba duk komai ba Allah ne ya ce ku ba su haƙƙin nasu kar ku ce tsoro ne an yi an ba su haƙƙinsu a'a biyayya ce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zaka yi kar ka auna mi mutane za su ce kana da tsoro kana da kwali a kana da kaza ba ta nan ciki ba jewa mutane suna fitowa su caccaki shugabanni amma a kira su da daddare ko da rana ko da safe a su kuɗi su karba suna godiya wannan ba shi da ke nuna ma caccakan shugabanni akan mimbari shine kake kwaɗayi ba ka sani cewa kawai dacewa da tsayuwa akan sunna shine daidai ya ku bayin Allah ku yi biyayya ga shugabannin ku matukar ba su umarce ku saba wa Allah ba duk abin da za a yi in kun ga abu ya tushe ku yawaita addu'a Allah zai kafa muku mafita haƙƙi na gaba shine haƙƙin ɗan adam tsakanin sa juna bayan Allah mu musulmai a yau ba ma kula da haƙoƙin juna gulmace gulmace sun yi yawa ya yayi yawa zage zage yayi yawa hasada ta yi yawa tsakanin mu mu musulmai inda ake hasada kamar duniyar musulmai da duniyar musulunci wanda yake hasada da dan uwansa kamar yadda musulmi yake hasada da musulmi dan uwansa ya kuma in Allah hasada ba za ta kai mu ba kullum za mu fada cikin halaka za mu faɗa cikin kanci ma'abucin gaba da mu za su samu nasara a kanmu saboda mun yi rauni a tsakanin mu wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin kar ku dinga jayayya da juna kuna hasada da juna kuna da juna kuna gulmace gulmace da tsakanin ku da juna ba kwa son wane ya ci gaba kasuwanci ba kwa son wane ya ci gaba aiki ba kwa son wane ya samu mukami masu gulma yan siyasa musulmai mafi yawa masu gulma masu sana'o'i musulmai mafi yawa yawa jibi ne mu kiyaye haƙƙoƙinmu. mu ya ku bayin Allah hasadan nan ita ce mummunan ciwo wanda take sa mu yi gaba da juna mu kawar da ita mu yi kokari wajen addu'a malamai magabata Sufyan rahimahullahu ta'ala yake cewa alajtu nafsi aksar min 20 sana bayi jinyan zuciyata don ta nisanci hasada don ta yi aiki domin Allah sai da nayi sama da shekara 20 ina addu'a ina ina jinyanta kafin ta ni zaman tana yin abu domin Allah ya ku bayin Allah ina muke a yau su irin su biyanu din fa shine wanda yayi shekara 48 da ta rasa sahun farko ba irin sa wanda sai yayi shekara 20 yana jinyan zuciyarsa sai nisanci hasada sai nisanci yin abu ba don Allah ba idan muke a yau wanda sahu kawai wani sa'i ma ko sallan juma'a ne mutum yana jirgin inuwa bai isowa sahu sai an gama huduwa sai an ce kan kamacin sala haka na muke bacci ba a cewa za mu je masallaci sai an yi kan kamacin sala wanda su ya fi kowa kokari shine mai samun an karshe a sallan asuba wallahu ta'ala alam sai yan kaɗan daga cikin bayin Allah duk bayin Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye eh, wato haƙoƙin juna mata su kiyaye haƙoƙin mazajensu mafi alkhairi ita ce mai kiyaye sirrin gidanta bai dace ba da cikin ka bayyana sirrin biyanta ko daga ga iyayenta ne balle ta zo jami'a ta samu daba na wasu kawaye ta rika faɗan gidanta kaza mijinta kaza babu kaza kaza kaza ya ce kaza ya yi mata kaza lalle wannan mace ba matar kwarai bace a dalilin wannan annabi ibrahim alaihi salam ya umarci annabi isma'il ya saki sa annabin Allah ya umarci ta shi ma ɗan annabin Allah yake masa ya saki matar saboda ta bayyana sirri ɗaya na gidan mijinta saboda ya ku mata ku sani cewa bayyana sirrin ku, fasaha ne kuke yi sannan ko babu amfani a cikin haka ya ku maza ku ji tausayin matanku ku girmama matanku ku lura da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiya yace lallai ku maza ku kula da amanar da Allah ya ba muku ita ce matayenku Allah ya halatta muku matanku ya halatta muku sirrin su gare ku sannan kuma ya ba su amana ya ba ku amanar su ku kiyaye ku kula da amanonin matan ku ku kiyaye darajar su ku kiyaye amanar su kun ɗauko su daga gurin iyayensu to wajibi ku kula da su, ku karanta da su addini ku zaunar da su da iya da Allah ya ku ku tunatar da su abin da Allah ya hore muku ku ciyar da su abinci daga abin da Allah ya hore muku haƙƙi na gaba shine haƙƙin dabbobi na ku bayin Allah ku sani cewa ba haka kawai aka ce mu yi kiwon dabbobi ana watsar da su kala zubi kaga mutane sun dabbobi su shiga wancan gidan su yi barna su ci dukiyar wancan su dukiyar wancan in ka kasashe da aka ci gaba za ka iya shekara guda a ƙasa ba ka ganin tinkiya ko akuya ta tsarki hanya ba amma kullum kana cin naman tinkiya ko akuya ai ka dauka ba su shi ne saboda tsabar kula ne da haƙoƙi kuma mu rayuwar mu ta zama kasance irin rayuwa kara zube kawai yau idan wani ya ce maka kula da dan barka sai ka ce wannan ya ya fara maka hasada alhali ba hasada bane ya kuma yin Allah akwai waɗanda suke daure dabbobi tsakanin su da dabbobin shine ranan sayarwa ba sa ba su dusa ba sa ba su abinci ba sa ba su ciyawa kawai dabbobin suke zaune suna bushe suna nan ba sa cin abinci wanda bi ya rike dabba baya cin abinci ranar tashin alkiyama sai Allah ya mata sakayya annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana tafiya wata rana ya fita bayan gari sai ya ga wani shinge mutane sun kewaye an yi ta da yake faruwa a wannan guri yana zuwa sai ga wasu raƙuma ne guda biyu ɗaya eh, babba kasaitacce da ƙarami suna ciki kawai suna kururuwa suna zagayawa duk wanda ya shigo shingen kansa kawai suke yiwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce a buɗa ana buda sai ya shigo cikin shinjan yana shigowa cikin shinjan sai babban raƙumin ya taho a guje sai gurfa ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ma sai ya biyo shi shi ma sai zo ya gurfa ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haniniya yana bude fuska sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa fiskansa yana shafa fiskansa sai ce ina ne wannan raƙumin sai ya ce gashi nan sai ce zo sai ya shigo sai ya ce wannan raƙumin ya kawo kuka ka ba shi abinci sosai kuma kana kura masa kayan da ya ya ku bayan Allah ku sani cewa wallahi hatta rikon dabbobi da muke yi suna da haƙoƙi a kanmu wajibi ne kaji ne dabbobi ne ka ba su ruwa ka ba su abinci da su gurgurta abin da kamata ya ku bayan Allah dukanmu wa ati kullu zai haqqin haqqa ka ba wa kowanne haƙƙi haƙƙinsa mafi girman haƙƙi haƙƙin manzon Allah sallallahu haƙƙin Allah subhanahu wataala shine tauhidi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi nisan ta abin da ya umarna da umarni iyaye ku sani cewa su suke sanadin zuwa mu duniya kuma suke mana hidima lokacin da musulmi da su mana hidima haƙƙin malamai ku sani cewa su suke karanta da su ne fitilun Allah a doron ƙasa haƙƙin shugabanni ku sani cewa su ne maslahar mu take hannunsu mu yi musu biyayya cikin abin da ke saba wa Allah ba haƙƙin sauran mutane da suke tare da su wajibi ne kowa ka kula da haƙƙin ka cuci makwabcinka kar ka cuci makwabcinka ko a gida ko a kasuwa ko a gona ko a ina ko ajin ajinka kuna aji tare da wani kai iya kuka da cewa baka cuci kowa a ajinka har ka gama jami'a ka tafi Allah sai maka albarka a rayuwarka haƙƙin da wajibi ne mu da wa'annan ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah gaba daya mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu sani cewa za mu taru a gaban Allah wata rana ranar da la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi salim dukkan mu gaba daya mu tuba zuwa ga Allah mu gyara ayyuka saboda Allah zai mana gyara mu samu nutsuwa mu samu wala mu samu jin daɗi a rayuwar mu a sati da ya gabata aka yi mana mufaja'a da rasuwar farkon HOD na ɓangaren jini musulunci a wannan jami'a shine farfesa umaru ɗahiru farfesa ah, umaru ɗahiru ya yi iya ƙoƙarinsa ya yi aiki karanta da dukkan ɗaukacin daga state na wannan department ɗin da kuma wannan jami'a ɗin har zuwa yanzu bai bushe bai na ayyuka da karantarwa da iya ƙoƙarinsa har zuwa ran da duniya Allah subhanahu ta'ala ya karɓi rayuwarsa yana da kurakuransa Allah ne ya sani amma Allah mai gafara ne ya Allah ka gafarta wa Umar Salim ya Allah ka gafarta wa Umar zahiru ya Allah ka yafe masa Allah ka gafarta masa kurakuransa iyalansa Allah ka ba su hakuri jurewa manya-manyan maluma a ƙasa duniya irin su Sheikh Yusuf Kardawi shi ma sun gabata yana da kurakuransa yana da abin da yake yana da abin da yayi wanda yake na kuskure tsakanin sa da ubangiji duk wani babban malami a duniya in ya kau Allah ya dauke shi to ana girgiza can mu ko da wane ne shi ba mu cewa bai da kuskure amma kuma kuskuren sa tsakanin sa da ubangiji mu kuma a da gare mu shine mu roƙa masa Allah wata kila Allah ya yafe masa kuma insha Allah Allah zai yafe bayin Allah Allah ka yafe musu kurakuransu shi ma Allah ka gafarta masa ya Allah mu ko da muka saura baya Allah ka tabbatar da mu akan imani duk rayuwar mu ta zo karshe Allah ka daura rayuwar mu cikin imani Allah ka gafarta wa iyayen mu Allah ka gafarta wa kakannin mu Allah ka gafarta wa malaman mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu Allah ka tabbatar da mu akan shiriya ka kare mu daga fitinun karshen zamani abin da dame mu a wannan kasa Allah ka kawo mana dauki akan sa ya Allah shugabanni Allah ka zabar mana da kwarai ya rabbul alamin waɗanda za su ji tausayin mu su abu na kwarai ya Allah ka kaddara mu da abin da ba za mu iya ba ya Allah karka da shugabannin da za su zama azzalumai a kanmu innaka ala kulli shay'in qadir wa bi ijabati ya hayyu ya qayyum ya dhul jalali wal ikram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 عليه وسلم طاعته في كل ما أمر وتصديقه في كل ما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر ومحبته صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين بحقوقهم علينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فاتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم أموالكم سواء كان سواء كانوا في قيد الحياة أو مات أحدهم أو مات كل كل أو مات كل منهما ادعوا لهم أيها المسلمون حق ولاة الأمور علينا حق ولاة الأمر يجب علينا أن نطيعهم فيما لا يكون فيه معصية لله تبارك وتعالى فاتقوا الله عباد الله وادعوا لأمرائكم ورؤسائكم اعلموا عباد الله حق العلماء يجب علينا أن ندعو لعلمائنا أن ندعو لعلمائنا وأساتذتنا ومن لهم حق علينا أنهم كانوا يعلموننا الحق ويعلموننا حقوق الله ويعلموننا حق حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ندعو لهم ويجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنهم خطيئاتهم حقوق الآدمي يجب علينا أن نعرف أن هناك حقوق فيما بيننا حق الزوج على الزوج وحق الزوج وحق الجيران على جيرانهم وحق كل مسلم على جميع المسلمين وحق حتى آه، آه، غير المسلم غير المسلم له حقوق علينا إذا كان جارك غير مسلم له حقوق عليك وإذا كان من يعاملك في مكان الوظيفة حتى ولو كان غير مسلما حتى لو كان غير مسلم إنه يعني يجب عليك أن تراعي حقوقه حق البهيمة عباد الله فلنتكلها في البهائم ولنعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا فيها أذبت امرأة في حرة سجنتها حتى ماتت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هي أطعمتها وسقتها إذ ربطتها لا هي تسلكها ولا هي تطلبها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض فعذبها الله لأجل ذلك رحم الله امرأة في في القلب إنها كانت امرأة بذية ومع ذلك أدخلها الله في الجنة لماذا؟ لأنها سقت القلب فلنتق لها في البهائم عباد الله فلنتق لها في جميع الحقوق فيما بيننا وبين ربنا فيما بيننا وبين رسولنا فيما بيننا وبين آبائنا فيما بيننا وبين علمائنا وأساتذتنا فيما بيننا ورؤسائنا وولاة أمورنا فيما بيننا وجميع المسلمين وغير المسلمين فيما بيننا وبين البهيمة عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأساتذتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واحفظنا وإياهم في كل سوء وفي كل شر وفي كل مكروه اللهم من أرادنا أو أراد ذرياتنا بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم أشغله بنفسه ورد في نهجه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله